This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai sarfila hashin gumin ne tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu na yau za ku ji mahukunta ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar ilimi ta tarayya Najeriya sun dukufa wajen ɗaukar matakan da suka kamata domin hana ci gaba da bazuwar zazzabin ɓeraye ko lasafi ba a turanci. A can ƙasar jamhuriyar Nijar kuma, ƙasar Amurka ta shirya wani taro domin faɗakar da 'yan jarida da tabbatar da sun san dokokin aikin jarida kafin babban zaɓe mai zuwa. haka kuma kafa kamar kowace litinin aliyu mustapha sokoto zai kawo mana labaran wasanni amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki jama'a assalamu alaikum 'yan harin ƙunar bakin wake sun kai hare-hare kan wani gari a yankin kudu arewacin ƙasar kamaru inda 'yan ƙungiyar nan ta boko haram suka saba kai hare-hare kamfanin dalancin labaran reuters ya ambaci wani jami'in yankin yana faɗin cewa yankunar bakin wake su hudu sun kai farmaki yau litinin da asuba kan garin bodo suka kashe mutane akalla 25 jami'in ya ce yankunar bakin wake biyu sun kai farmaki kan babbar kasuwar garin yayin da sauran suka tada bama da ke jikinsu a manyan kofofin shiga da fita daga cikin wannan gari ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai hare-haren amma ana kyautata zaton ƙungiyar nan ce ta boko haram Ƙungiyar ta fara kai munanan hare-hare cikin Kamaru a shekarar 2013 a lokacin da gwamnatin Kamaru ta fara ɗaukar matakan murkushe tsagira masu yin amfani da yankin ƙasarta a zaman sansanin ƙaddamar da hare-hare cikin Najeriya makwabciyarta. garin bodo yana bakin iyakar kamaru da najeriya a watan da ya shige wasu mata guda biyu 'yan kunar bakin wake sun tada bamabamai suka kashe kawunan su su kaɗai a wannan gari kamaru tana cikin ƙasashe guda biyar da suka haɗu suka kafa rundunar haɗin gwiwa domin yakar boko haram wakilan majalisar dokokin ƙasar libya da ƙasashen duniya suka amince da ita sun sanya hannu sun shure gwamnatin haɗin kan ƙasa da kuma yarjejeniyar sulhun da majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani aka kula da nufin kawo ƙarshen fitina da ta mamaye wannan ƙasa tun bayan hamɓar da gwamnatin shugaba muammar gaddafi a shekarar 2011 kamfanin dillancin labarai associated press ya ambaci wani ɗan majalisar wakilai isa Al-Arabi. yana faɗin cewar wakilai 90 daga cikin 140 da suka halarci zaman majalisar a yau litinin sun yi watsi da majalisar zuwa haɗin kai da aka kafa a wata ƙuri'ar dabam da suka jefa kuma 'yan majalisar dokoki su 84 sun yi fatale da yarjejeniyar siyasar da aka kulla. yarjejeniyar sulhun da majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani aka cimma a watan da ya shige ta tanadi kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa mai wakilci daga gwamnatin da ƙasashen duniya suka yi na'am da ita mai cibiya a birnin tobruk da kuma gwamnatin da masu kishin islama suke goyon ta a birnin tripoli an ci mai yarjejeniyar bayan tattaunawa da aka shayi tsakanin gwamnatocin biyu kishiyoyin juna a ƙasar libya labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sham ko siriya ya ce a ranar juma'a mai zuwa a birnin geneva za a fara gudanar da taron tattaunawar neman zaman lafiya a ƙasar sham da aka jima ana batu stefan de mistura ya ce gobe talata zai aiki da goron gayyata zuwa wurin taron to amma kuma ya ƙi bayyana ko suwa da wane ne aka gayyato majalisar ɗinkin duniya ta so a fara gudanar da tattaunawar a yau litinin to amma sai aka samu saɓani kan ko suwa ne ya kamata a gayyata a wasu kalaman da ya furta lokacin ziyara a kasar laos sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce ya fi kyau wato a jinkirta taron na 'yan kwanaki kalilan a tsara shi da ya kamata maimakon a gaggawa farawa ko mai yawar gaje a ranar farko na wannan taro har ila yau ya sake jaddada goyon bayan amurka ga 'yan adawa kasar sham a bayan furucin da shugabannin 'yan adawa suka yi cewar suna jin tamkar ana matsa musu lamba ce kansu shiga cikin waɗannan shawarwari. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Ma'aikatan kiwon lafiya na jihohi da na tarayyar Najeriya sun yi wani taron ƙarawa juna ilimi a birnin Abuja domin neman matakan gaggawa da za a bi wajen yaƙi da cutar zazzabin bera. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa. mahukunta a najeriya ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar ilimi ta tarayya ta dukufa wurin ɗaukar matakan da ya kamata domin hana ci gaba da bazuwar cutar nan ta lesa fever wato zazzabin beraye daga bazuwa cikin kasar ganin irin yawan mutanen da suka mutu kawo yanzu tuni dai ma'aikacin kiwon lafiya na jihohi da na tarayya suka yi taro a abuja domin kara juna ilimi akan irin matakan gaggawa da za a ɗauka domin yaƙi da wannan cutar dr rilwanu muhammad babban sakataren hukumar kiwon lafiya mataki na farko a babban birnin tarayyar najeriya abuja ya min karin bayani akan halin da ake ciki a yanzu yanzu haka a najeriya mutum arba'in da uku sun rasa rayukansu akan wannan ciwon mutum sama da casa'in sun kamu da wannan ciwon amma kuma an fara basu magani ana samun sauki al'amari Ah, abin da ke faruwa shine da jiha goma ne kawai yanzu jiha goma sha biyu ne har da kasan plateau da kasan abuja yanzu abin ya zo to kaga wannan cuta ne wanda yake ya kamata ah, ba wani fargaba da mutane da su yi cuta ne muke da ita tun tun alif da da sittin da tara cutan mu ne ba wani ne kawo mana ba kuma hanyar da za a bi kawai shine a bar yawan zubar da shanya abinci akan hanya ka san ka ji ba kana tafiya akan hanya zuwa wani gari za ga an baza abinci garin rogo garin waye masara ana shan yawa kaya su kuma ɓeran nan daga cikin jeji suke fito su yi fitsari ko su yi amai a kai ko su yi wani abun an zo an ci kuma duk wani abincin da ke cikin gida a ga an rufe abincin da za a ci. To amma yanzu ah, ku hukumomi wani mataki kuke ɗauka domin wayewa al'umma da kai su yi wa kansu kariya saboda an ce rigakafi ya fi magani. To ai shi ne yanzu muke zo bin kafafen labarai ana bayani da kowane yare da jama'a da su ji da Hausa da Turanci da kowane irin yare na da na Yarbanci da na Iboci duk ana ta kan yi yanzu kuma an rabar da magunguna duk garin da take da shi ministan lafiya ya kama da magani ya kama da gudu a kama da magani da yawa mun rarrabar asibitocin mu mun yi bita mu manya manyan likitocin mu dama mun yi bita muna da kayan sauran kayan Ebola da ke kasa wanda muke amfani muka ajiye to yanzu mu fito da shi muna so mu gaya mutane da Allah ya a yanzu dai a rage yawan cin biyar da ita ma ciwo ne a jikinta amma ko an dafa shi sosai sosai an ba shi wuta kana ganin ciwon da baya mutuwa da gasa da ake yi ana iya dafawa a gasa shi sosai kamar kasan ma an dafa an gasa shi kenan to yawanci mutane ba su dafa abinci sosai suna cin sa rabi a dafe rabi saura ne yanzu a yanda nake din na yanzu likitocin mu ko da suke irin zagaye gari su ne DSNO wato disease surveillance officers masu bincika in cuta ya fito jiya muka tara su gaba daya da immunization officers namu gaba ɗaya muka musu bita akan cewa to in kun ga wani yana da alama wannan ciwo a karamar hukumar ku ko a gefen ku ka sani kar ku ɓoye shi don ɓoye shi matsala ne. Dr. Ruwan Muhammad kenan babban sakatare na hukumar kiwon lafiya mataki na farko a babban birnin tarayya Abuja a tattauna da na da shi akan irin matakan da gwamnatin tarayya ke ɗauka na yaƙi da cutar lassa fever wato zazzabin beraye. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya. tunanin mutum a gaida umar faruk a jamhuriyar niger 'yan jaridar cikin gida masu gabatar da shirye-shirye da harsunan kasar sun fara halartar wani taron horo da kasar amurka ta shirya game da batun samar da zaman lafiya ta hanyar aikin jarida musamman a lokacin zaɓe wakilin murya amurka a yamai mai barma ya aiko mana da wannan rahoton Makasudin shirya wannan taro da kasar Amurka ta ɗauki ɗawainiyarsa shine faɗakar da 'yan jarida da masu gabatar da shirye-shirye a harsunan cikin gidan Nijar su lakanci mahimmancin dokokin aikin jarida don kaucewa haddasa rikici a tsakanin al'umma musamman a wannan lokaci da ake gabda soma zaben gama gari a kasar ta Nijar in shi Kahina Robinson mai ba jakadiyar Amurka shawara a fannin al'adun gargajiya. Cette formation vise à mieux outiller les hommes et les femmes des médias Sakataren kungiyar 'yan jaridar cikin gida masu gabatar da shirye-shirye a harsunan kasar Nijar Umaru Labaran ya yi ba wannan yunkuri na Amurka. Ba sai na gaya muku ba kowa san ƙasa Amurka a cikin duniya ta shahara wurin neman zaman lafiya ta kowane fanni. Da sunana da sunan duka 'yan jaridar Nijar muna ƙara jajjada ma ƙasa Amurka da magabatan Amurka mun gode. Allah sa kuma wannan horon ya amfane mu mu kuma da muka zo mu zura ido sau da kafa mu ɗau wannan horon sabida na baya gare mu wanda su samu suka zo ba mu kasance mu ma madubi a gare su sabida su ɗauki abubuwan da muka ilmantar da shi. shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa abdulrahman usman ya bayyana fatan wannan taron horo ya kasance mai alfano ga mahalartansa ta yadda gudunmuwar kafafen yaɗa labarai za ta taimaka a gudanar da zaben 21 ga watan fabriye cikin haske domin tabbatuwar kwanciyar hankali a ƙasa eh, yawancin 'yan nijar ba su san ba ba su iya rubuta da karanta a harshen turanci kenan wannan 'yan jarida daga gare su ne eh, 'yan ƙasar wanda ba su iya karanta ba da harshen turanci daga wajen su ne kamata a ce sun samu labari na aikin nasu aiki ne mai muhimmanci to don haka muka zo zan mu ba su wasu kayan aiki wanda za sa su tafiyar da wannan aiki nasu a cikin eh, bin doka to muna fata kuma wannan horon zai sa wa'annan 'yan jarida su kawo gudunmawa su don saboda a ƙasar mu ta a yi zaɓe yadda ya tsaye da adalci kuma a yi shi cikin kwanciyar hankali Dr. abubakar Amadu Hassan wani masanin dokokin tsarin mulki bugo da ƙari malami a jami'ar Yamai shine zai ba da lacca ga waɗannan 'yan jarida a tsawon kwanaki uku. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. a shirinmu na yau na labaran wasanni ne za mu ji wainar da ake toyawa a wasannin kasashen afirka a ruwanda janguriyar Nijar ta ji jiki sosai a wasanta na farko da makwabciyarta najeriya wannan macin ka lura Nijar mun ka sakaci bisa gare shi koya 'yan najeriya suke ji da cika alkawalin da buhari yi wa 'yan wasan golden eagles allah ya saka mai da alheri allah ya bamu da tija irinsu masu cika alkawali to gaskiya ni abin da ni gani karama nan da ya musu bai ba daga nahiyar turai kuma karo na biyu kenan da chelsea din take doke arsenal a haduwarsu a gasar ta premier a wannan kakar wasannin jama'a barkanku da wannan lokaci da sado mu da kowa wani sabon shiri na labaran wasanni to ta dai allah ya baiwa shugaban najeriya muhammadu buhari ikon cika alkawarin da ya ɗauka shekaru talatin da suka wuce na cewa zai ba da goron yabo ga kungiyar kwallon kafa ta najeriya 'yan kasa ga shekaru goma sha shida da su ne na farko a duk duniyar nan da suka ci kofin duniya na 'yan kasa ga shekaru goma sha shida din da aka yi a wancan lokaci a china a shekarar 1985 a wannan lokacin shi buhari ne shugaban najeriya kamar yanzu amma a wancan lokaci shugaban mulkin soja ne lokacin da induka obade ya yi jagorancin kungiyar 'yan najeriya suka je suka yi abin alfahari wa najeriya a can china to amma kafin buhari ya zo ya cika alkawalin da ya musu na cewa zai ba su lada da goro sai aka zo aka yi musu juyin mulki to shine a ranar alhamis da ta wuce allah ya ba da ikon cika wannan alkawari din aka yi bukukuwa na ba su wannan goro ɗaya da kuma ƙarshenta kowane ɗaya daga cikin wannan yaran wanda yanzu sun manyanta aka ba shi zunzurutun naira miliyan biyu kotunan su ma kowane ya samu miliyan ɗaya da rabi to ba su kaɗai aka bai kyauta ba akwai wasu da suka samu kyaututtuka da suka hada da 'yan kwallon najeriya 'yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai da suka ciwo najeriya ɗin kofin duniya a shekarar da ta gabata wanda su ma dai aka bai wa kowanensu naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu haka zalika su ma 'yan uwansu mata da suka ciwo najeriya azurfa a irin wannan gasa ɗin ta 'yan kasa ga shekaru goma sha shida su ma kowacensu an ba su naira dubu dari hudu ba da bayan haka buhari ya ba da naira miliyan ɗaya da dubu dari biyu ga kowane daga cikin 'yan kokowa na zamani na najeriya da suka ce wa najeriya ta gula a gasar kokowa ta duniya ta shekarar bara su ma kocinansu kowane an ba shi dubu dari shida shida haka zalika su ma 'yan kwallon kwando na najeriya da ake kira tigers ko kuma d tigers wanda suka ciwo najeriya a zinari a gasar kwallon kwando ta duniya da aka yi bara a tunisia su ma dai kowannensa ya samu 600 yayin da jami'ansu suka samu 50 akwai wani babban hamshakin dan najeriya da ya ciwo wato lamba girma na wasan dara ta turancin ta wato ingilishi da ake kiran shi wellington jigere wanda shi ma buhari ya bashi naira miliyan ɗaya da rabi To yayan Najeriya suke ji game da samun damar Buhari na cika wani alkawarin da ya dauka shekaru 30 da suka wuce. Sunana Kasim Osundino. Eh abin da ya ce saboda shi ne shugaban kasa da ta yi a nan Najeriya. Me yasa ka ce abin da ya yi kyau? Eh saboda kowa yana son sa. Sai sa kuma ya saki dawowa ya ji Suna Sunana Mika Halifa. Eh ba abin da zan ce sai da in ce alhamdulillah saboda wannan abun ya nuna Buhari mutum ne dattijo mai gaskiya kuma mai adalci. Saboda duk abin da za ka yi shekara talatin da biyar har aka zo yanzu nan 2016 baka manta da wannan abun ba kai alkawari wancan lokacin allah bai yadda ka cika ba yanzu kuma allah ya sa ka dawo kana kan mulki allah ya baka iko ka dawo kuma ka karrama waɗannan mutanen to ba abin da za mu ce sai dai alhamdulillahi allah ya ka mai da alheri allah ya bamu da irin irinsu masu cika alkawari adamu mai da hini adamu mai da hini ya kaga karramawa da buhari ya yi bayan shekaru 35 ya cika alkawari to gaskiya ni abin da ni gani karama nan da ya musu bai ba saboda mi saboda abin da yasa ni abin da ni ga ya cincinta ya ba su gaskiya bai cincinta ba abin da ni so ya yi muna hanya da kudaden da ya ba su ya yi muna kamfuna a Najeriya wanda za mu yalwanta amma ko yau shiga munan cikin talauci ba ruwa ba wutan nefa ma a kyan har yanzu dai abin dai muna cikin matsala Alhaji Haro Guntun gida menene naka ra'ayi a game da karamawar da Buhari wa yan wasa to gaskiya ya cika alkawali saboda duk abin da an kai shekara 35 nan ka cika alkawalin gaskiya yayi ko da yake muna da matsaloli Najeriya ba ku kuɗi ba ruwa ba wuta kuma duk da haka nan ya ɗauki alƙawalin nan ya cika shi ya ba mutane gaskiya ya adalci hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya to a gaishe kamar hassan sani da aiki to bari mu ji wani da ake towa a kasar rwanda inda kasashen mu na afirka suke gwagwarmaya na ganin cewa sun samu shiga gasar cin kofin kalubalen ka na nahiyar ta afirka janguriyar niger ta ji jiki sosai a wasanta na farko yayin da ta goga da makwabciyarta ta tarayyar najeriya da ta zuba mata ci hudu da daya a wasannin afirka na kwallon kafa na 'yan wasa da ke buga a wannan nahiya kuma wasar na wakana ne a kasar wanda yayin da a wasan Nijar na biyu da kasar Gine Conakry an kai in ɗibi na gashi ka ɗibi na dahuwa inda aka tashi ci biyu da biyu. Akan haka waɗansu 'yan Nijar ɗin sun ba da nasu ra'ayoyi gabanin wasan ƙarshe a rukuni na uku na gogawar Nijar da ƙasar Tunisia. Ni ne Abdulkarim Kanta mai lakanin suna Kwace Maye birnin kwanye. Abinda da muka hanga bisa motocinmu na maina ta ta Nijar. To, na farko dai mun mutukunta Nijeriya an ci mu alhamdulillah kaga cin ya zo mu gyara tunda me gyara an gama san mu na biyu kwantar eh, gine gine mun zo mun taka rawar gani mu tashi kunnan doki to wannan mu ba mu ta an hudda mu cikin wasan lalle a cikin tsari mu na karshe na na cikin group kin me ban mu ta an hudda mu mata gaba Allah eh, da tarzai gobe kwantar tinizi Allah ta maka tinizi kenan tabbata mu san mu kalife ni ne Adamu ne wanda an kai sani da suna Kwace Bodi kamar wasa gobe in Allah ya kai mu da zamuyi. ina ina fatan insha Allah za mu samu victoire da yan kadiba gani kenan mun yi defect kuma mun samu mun yi nil kenan fo ke kutu ke kutu in Allah ya kai mu gobe wannan match mu samu nasara gare shi don da in ka diba ka gani tawon match kin mutun hara dama abinda muka samu matsaloli ne su premier match kin mu kaga dalla defense ba mu libero kin mu in ka diba ka gani kuma na problem da guardian kenan cucular kin mu je uku makarsa kaga duk zan match kin mu da aka gyara kenan kaga abin ya zo daidai lalle in ka lura mun yi premier match contre Nigeria su kai ganyen mu cada biyu hudu da ɗaya wannan match in ka lura sebre um, Niger mun ka sakaci bisa gare shi y'a sakaci tun da wanda ka ta a minti 45 aka dawo haka dau biyu hudu da gare an ka sakaci sauran sakamakon waɗannan wasannin na nahiyar afirka na 'yan kwallo waɗanda ke bugawa a wannan nahiya da ake yi yanzu haka a ƙasar rwanda sun hada a rukuni na ɗaya inda rwanda da cote d'ivoire suka samu tikitin shiga wasa na gaba a yayin da aka yi wasa na farko rwanda tana da ci ɗaya cote d'ivoire ko ivory Jamus banza sai kuma Gabon da Morocco suka yi banza da banza sai wasan da hada Rwanda da Gabon inda Rwanda din tema Gabon ci biyu da daya Morocco ita kuma ta sha kashi ɗaya da banza a hannun Cote d'Ivoire Morocco ta yi ma Rwanda mai masaukin baki hudu da daya yayin da Cote d'Ivoire ta sha Gabon hudu da daya a rukuni na biyu Republic Democratic Congo RDC ta yi ma Ethiopia ci uku da nema Angola ta sha kashi ɗaya da banza a hannun Kamaru sai kuma Republic Democratic congo da tema angola ci hudu da biyu kamaru da ethiopia suka yi banza da banza a wannan rukunin wasannin da suka rage su ne kamaru da republic democratic congo sai ethiopia da angola a rukuni na uku kuma tunisia da guinea aka yi biyu da biyu kamar yadda muka ce muku can baya najeriya ta wa nijar hudu da daya tunisia da najeriya aka yi daya da daya sai biyu da biyu guinea da nijar a wannan rukuni nijar za ta buga da tunisia inda guinea conakry za ta buga da najeriya a rukuni na karshe group da zimbabwe ta sha kashi ɗaya da banza a hannun zambia uganda ta sha kashi ɗaya da banza a hannun mali sai kuma wasan da suka rage a wannan rukuni sun hada da uganda zimbabwe da kuma zambia da mali haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar eh! to mun gode malam haruna to yanzu bari mu je turai inda wannan makon ba ba ta yi wa 'yan arsenal daɗi ba leicester ta koma ɗarewa saman teburin gasar premier ta ingila sakamakon dokin stoke city da ta yi da ci uku da nema inda ta ci gaba da baiwa duniya mamaki da kuma shakku akan yiwuwarsu na lashe kofin gasar ta premier da suka shigo ta a bana duk da kasancewar ta ta saman teburin na tsawon wani lokaci har kawo yanzu wasu manazartan na ta babar yiwuwar ta lashe kofin la'akari da cewa wannan ce kadai wasa da ta yi galaba a kan ta daga cikin wasanni biyar na baya-bayan nan da ta buga darewar tata kan tebur na wannan makon kuma ya faru ne sakamakon kashin da babbar abokiyar adawar ta wato arsenal ta sha a wannan makon inda a wata karawa mai zafin gaske zakarun ingila wato chelsea ta doke ta da ci ɗaya mai ban haushi karo na biyu kenan da chelsea din take doke arsenal a haduwarsu a gasar ta premier a wannan kakar wasannin inda kuma kamar karawarsu ta farko dan wasan baya na arsenal ya sami jan katin kora sakamakon shigar mugunta da ya yi wa diego costa na chelsea wanda kuma shine ya jefa wa chelsea din kwallon da ta bata nasara hakan ya sa arsenal din kasancewa ta uku a teburin gasar da maki 44 daidai da manchester city da ke ta biyu bayan da ita ko ta kwaci kanta da kyar daga west ham inda suka yi kunnen doki da ci biyu da biyu a halin da ake ciki kuma daga ƙarshe kocin manchester united louis van gaal da kansa ya aminta cewa bai taɓuka abin a zo a gani ba a shugabancin club din nasa magoya bayan club din dai sun yi masa sowa sa'ad da united din ta sha kashi a cikin gidanta na old trafford a wasan su na wannan makon a ranar asabar inda southampton ta doke ta da ci daya da nema united din dai yanzu haka tana ta biyar ne a tebur da maki 37 waɗanda ta samu a cikin wasanni 23 maki mafi karanci da ta taɓa samu a cikin waɗannan wasannin a tarihi kuma ƙasa da ma abinda ta samu a kakar wasanni ta 2013 da 2014 a ƙarƙashin david moyes a ƙasar spain kuma barcelona ta koma ɗarewa saman teburin gasar la liga da maki 48 bayan da a ƙarshen makon nan ta doke malaga da ci biyu da ɗaya to sai dai fa makin ta ɗaya da atletico madrid wacce take sama a da amma a yanzu ta dawo ta biyu sakamakon kunnen doki da ta yi a wannan makon da sevilla ba ci ko ɗaya yayin da real madrid ma ta yi kunnen doki ne da real betis da ci ɗaya da ɗaya tana nan kuma a matsayin ta uku da maki 43 a gasar Serie A ta kasar Italiya kuma har yanzu Napoli ce ke jagorancin teburin gasar da maki 47 duk kuwa da matsin lambar da take fuskanta daga zakarun gasar wato Juventus da ta dafa mata duk da yake har yanzu dai da akwai tazarar maki biyu a tsakanin su Napoli dai ta bi Sampdoria har gida ta lallasa ta da ci hudu da biyu a karshen makon nan yayin da Juventus ko ta doke Roma da ce daya da nema Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria to gaishe ka murtala to jama'a duka duka abin da ya sauke na ashirin labaran wasannin wannan litinin sai watan allah samun ganta yanzu a madadin wakilanmu da suka kawo mana rahotanni a yau hassan umaru tambol daga ibadan da haruna mamman bako daga birnin kwannin jamhuriyar niger da kuma murtala farukun sanyina daga sakwato aliyu mustapha sakwato ne a washington yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Safara komai da mutane bayan zamani sana'ar biliyoyin dalar Amurka ce wacce kuma ta gama duniya. Wannan mugu sana'a tana yamutsa gwamnatocin duniya tare da haddasa cin hanci da rashawa da kawo takura ga duk wani kokarin kasashe na ci gaba. Tana kuma haifar da wasu munanan laifuka kamar safarar ƙwayoyi da fasakwaurin makamai wannan na cikin hanyoyin da 'yan ta'adda ke samun kudaden shiga alƙalma sun nuna cewa akwai kimanin mutane miliyan 20 a duniya da aka yi wa laifin mayar da su bayi babu wata ƙasa a duk faɗin duniya da ta tsira daga irin wannan cin zarafin bil'adam amurka na cikin manyan ƙasashen da ake kaiwa mutanen da aka yi safararsu tana kuma kan gaba cikin ƙasashen da ake kaiwa kayakin da aka sarrafa da bautar dole wannan ya nuna cewa idan har muna son mu yaƙi wannan mugun ɗabi'a to ya zama wajibi mu soma daga gida shekaru uku da suka gabata shugaban amurka barack obama ya ɗauki wasu matakai game da bautar zamani ya soma da mai da hankali akan wasu fannoni hudu da suka fi mahimmanci waɗannan kuwa sun hada da bin dokoki wato yin bincike da kanmu da kanmu da kuma gurfanar da masu laifi abu na biyu shine taimakawa waɗanda wannan muguwar sana'a ta rutsa da su ta hanyar ba su kiwon lafiya da kuma kwantar musu da hankali da kula da jin daɗin yara mataki na uku shine tabbatar da cewa ba yi amfani da bautar dole ba wurin sarrafa kayakin da ake siyarwa gwamnatin amurka tare da wayar da kawunan jama'a matakin ƙarshe shine faɗakar da mutane yadda matsalar ta yaɗu ta zama tafkar ruwan dare da kuma horas da mutane da ke yi wa gwamnati aiki yadda za su tantance masu safarar mutane shugaba obama ya ce kafofin liƙin asirin amurka sun haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen gano hanyoyi da ake safarar mutane kuma jami'an tabbatar da doka da oda suna aiki tukuru wajen tarwatsa duk hanyoyin da suke amfani da su haka kuma masu gabatar da ƙara sun tukufa wajen ganin an hukunta wa'annan mutane ya ce muna ƙara haɓaka tsaron cikin gida da faɗakar da ma'aikatan da aka haifa a ƙasashen waje domin su san haƙƙinsu domin shawo kan dalilin da suka haddasa safarar mutane amurka tana ƙoƙarin haɓaka tattalin arziki a duk faɗin duniya in ji shugaba obama ya ce yayin da muke ƙoƙarin kawo ƙarshen safarar mutane a nan amurka za mu shugabanci yaƙin kawar da wannan muguwar sana'a a faɗin duniya sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu za mu koma ga ibrahim ba mu labarai amma wannan karan a takaice yan harin kunar bakin wake sun kai hare-hare kan wani gari a yankin a arewacin kasar kamaru inda yan kungiyar nan ta boko haram suka saba kai hare-hare kamfanin fandalancin labarai reuters ya ambaci wani jami'i a yankin yana faɗin cewa 'yan kunan bakin wake su hudu ne suka kai farmaki litinin da su ba kan garin bodo suka kashe mutane a aƙalla 25 wakilan majalisar dokokin ƙasar libya da ƙasashen duniya suka amince da ita sun sanya kafa sun shura gwamnatin haɗin kan ƙasa da kuma yarjejeniyar sulhun da majalisar ɗankin duniya ta shiga tsakani aka kulla da nufin kawo ƙarshen fitina da ta mame wannan ƙasa tun bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba Muammar Gaddafi a shekara ta 2011. kamfanin dalancin labaran associated press ya ambaci wani dan majalisar wakilan mai suna isa al-arabi yana faɗin cewa wakilai 90 daga cikin 140 da suka halarci zaman majalisa a yau litinin sun yi watsi da majalisar zuwa haɗin kai da aka kafa karkashin yarjejeniyar a wata kura ta daban da suka jefa kuma 'yan majalisa 84 ne suka ce ba su ma yarda sam da wannan yarjejeniya ta siyasa ba wakilin majalisar ɗinkin duniya a kasar sham ko syria ya ce ran juma'a birnin geneva za a fara gudanar da taron tattaunawar neman zaman lafiya a sham da aka jima ana batu stefan da mistura ya ce gobe talata zai aiki da goron gayyata zuwa wurin taron to amma kuma ya ke bayyana ko suwa da wa aka gayyato majalisar ɗinkin duniya ta so a fara gudanar da tattaunawar a yau litinin amma sai aka samu saɓani kan ko suwa ya kamata gayyata da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wasu sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. ni Sarfil hashin gumel nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.